حسن وثناء جميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أي كيف تيمشي لغاية تاتنا يباقي نفس صلاة أصحاب الحديثنا من أن شافوا الشيء بيقول رجب 1431 هجرية na jin jere ya tafi guta bai ya tafi guta ba shi 2010 nan ya ci gaba da kafin ba na yi kana a nan sai ji katin bele nan ga ya zuga ga na wasu da ga ya zuga ga alkur'anu sai zuga lafa zo da alkur'ani bidiyu sai zuga lafa zo da alkur'ani a jihari to jin wasu da kita tun bidiya a nan ba ne ga nan wani lamina fe ga yadda da siyan bayi ga ga wai wa ga nan ma wai fayin zango ne ga ni furut ga ka sai jaru ga ji kamun mini ake bu zai yadda ya ji mini zai ji da ya da sunna nan a gafe ga gairi na shi ma mara ta gautiya ma ko bidiya ne juna ma a ji alawa sai na salafi e e ga kawai na ɗabana alkur'an ta ji alkur'an a ji alkur'an ya gaisa ciwo aji a nisa wujanen amma ga da yanzu ta ci ubo ma inda gwa ga gaza na gaya gaji a nisa wujanen wajen kafin amma na wadda ta ji alkur'an kalamun lahi gairu makhluk ko وابا مو قال القرآن كلام الله غير ما كل ومن قال بخلقه فهو كافر لا اكبر من الحاكم أبا عبد الله الحاكم حدثنا أبو بكر محمد بن عبد, بن عبد الله الجراحي بمر حدثنا يحيى بن ساسوي حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول من كفر بحرف من القرآن أنا قال كافرت بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن أنا هذا كافرت بالقرآن ومن قال أنا ما قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر أنا قال وجهي معني به يقول أنا ناجي كافري القرآن zan dole na gaji kafirci da ana finni mini ya alkura na zaune da kafiri riwaya ne musa laga yi musafa ibn masudo kula zai yi ko da bi rabin nasi duk da a zuwa wuce ba ta ja ba ta littafi ne ga sun fi ulumin yamman na na'il qattan wa labayani biya ga riwaya wuce ba ta wani biya eh? ta zuwa fasu ya yi goro da ya ce istiwa wallahi ala arshihi je da sai ta ji saki ala arshu gurin nan ga wa qala al musannif rahimahu allah wa ya'taqidu ashab al hadith wa yashhaduna anna allah subhanahu wa كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات لغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى وقوله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله إليه يصعد الكلم الطيب وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقوله آمنتم من في السماء يكتف بكم الأرض وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرها لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلوا إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أنه ربه في السماء ألا ترى إلى قولي وإني لا أظنه كاذبا يعني في قولي إن في السماء إلها وعلماء الأمة وأيام الأئمة من الصلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق السماوات ويثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل وعلا في خبره ويطلقون ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرون على ظاهره ويصلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي المذكى حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصيل عتيق حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق حدثنا محمد بن أشرف الوراق أبو سنانة حدثنا أبو المغيرة الحنفي حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجهود به كفر وحدثنا أبو الحسن ابن ابي اسحاق المزكى ابن المزكى حدثنا احمد بن احمد بن القدر ابو الحسن ابو الحسن الشافي حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد بن يزيد القرطاني حدثنا جعفر بن ميمون قال قيل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسرائيلي حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلمة بن شديد حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني الرهضاء وأترك القوم فجعلوا ينتظرون الأمر منه فيه الأمر به فيه ثم ثم صلي عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بلا وإني لا أخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج وأخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن حمد الصابوني حدثنا محمد حدثنا محمد بن احمد بن عدي عون النسوي حدثنا سلمة بن شديد حدثنا مالي بن جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه وصيل أبو, أبو الحسين ابن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن محمد بن داود الزاهد أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الثاني حدثني عبد الله بن ابن احمد بن شبويه المروزي سمعت علي بن علي بن حسن بن شقيقي يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى باين باين منه خلقه ولا نقول كما قالت الجاميع ان واونا واشار الى الارض وسمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم, ولم يسبق إلى مثلهما يقول سميت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سميت أبا بكر محمد بن ساكن بن خزيمة يقول من لم يقر من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه وألقي على بعض وألقي على بعض المذاهب حتى لا يتعدى المسلمون ولا المؤيدون المؤاهدون مائلة لرائحة جيفته وكان ماله فيئا ولا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم ولا الكافر المسلم وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يحتج في كتابه المبسوط في مسألة إيثاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن حكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعقيه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنا فأشارت إليه وإلى السماء تعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال ليثقها فإنها مؤمنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمان وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة الألو والفوقية وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قول بجواز إساس الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاد أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع السماوات على عرشه كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذا إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم يقول به ثم لا يقول به يقول جاب النبي man ga wa ya tafi da asabul hadisi ya asabul hadisi ya ki da wa ya shahadu da mai jira anna Allah subhanahu wa ta'ala ko ka sabi samawati idan sai tunani ta tanan ta sama kuta bu ala arshi musawin umma di dai ta kin ala arshi mu kama da taka bi kitabu ku sai mun da ni ta ta yato jona fi qawli ya zajala fi surat al-arab sai mun in da surat al-arab ko ga inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma istawa Allah lalla ki ka sai ci yan ga sun jani ta sama da kinina ba ko ku mutayo ga ne ta kin kara shi wa kauli fi surati yunus ne ga na sai sheke ga wajen surati yunus wani ga inna rabbakum allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda hakika sai ce ga yasu na jari ta yasa mabai kin yi na fi sitati ayyamin dan ba ko ba kusa yau su masaba ala alarshi mun ta je ta tin ala alarshi yudabiru al-amra wa yakuntru ila malin dondo ma min shafi'in illa min ba'di iznihi ajza na tawara sai ba yi zine sai وقوله في سورة الرعد بيبقى سورة لكن في سورة الرعد ونقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله قال سنة الله سبا قتابا سنة وما يبقى كان قرم دوره يا إلياتي ثم استوى على العرش وجعل ليلة تأتي على العرش وقوله في سورة الفرقان بيبقى نسيت في سورة الفرقان ونقول ثم استوى على العرش الرحمن يسر الرحمن تأتي على العرش فاسأل به خبيرا ka kauli fi surati taha da yadda na sai ga surati taha daga ar-rahmanu ala al-arshi istawa isu rahmanu wa inda take ala arshi wa kauli subhana da yadda na sai lati daga allazi khalaqa samawati wal ard isna jalita ya sama jinan da ki wa ma bainahuma fi sittati ayyamin da yadda ta tun ta ta tun jole ta ka ta ثم استوى على العرش وكان ليه تاتينا على العرش هنا وقوله بيغا نوغا كان إليه يصعد الكلم الطيب يبقى يستجع كلمة قولوا يقولوا وقوله بيغا نوغا كان يدبر الأمر من السماء ويقنطر إلى مريد إلى الأرض جكل ثم يعرج إليه وتكيه يقول بيان سيتش amin wa qawlihi me ga nace tun ga masjid an yaktifa bikum al-arda ya ji amincewa ji ya ji amincewa je suna jali ya suna da sama mana ya biya miki daga ga ya ga ne da na sai ta je wuce fike ke ne na kana wa akbar Allah subhanahu an fir'auna sai ci mai labari suna lisa ta ne ke fir'auna allahin fir'auna ne zalana nan annahu qala li ma na fir'auna ga amana ga ibn li sarhan tukara koya ne la alli asbaba asbaba samawati sai ko kun ya da ke ko ya ko ne dimi ya da damta lo sama fa taliu ila fa taliya ila ila musa sai ba mi da shi yanci sai kin ya ne musa ne wa inni la zunnu kazi da bane mai ne musa ga mana wazo وإنما قال ذلك فرعون كانت لقاك لأنه سمع موسى عليه السلام يبنى فرعون ولا موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء يبنى فرعون ولا علم موسى قصير شو دسمونا على ترى إلى قول ويلي بعده ويقدر وإني لا أظنه كاذبا ميريك كمنا ورزونا يعني في قولي إن في السماء إلها يقنا علم موسى قصير شو دسمونا وعليه ذلك يجي غاني ويا آيانا لأنه تجاه waga a ji imani ga sai da sama ne fir'auna imani jina liga fir'auna imani ga sai dafa sama bu fir'auna ji imani ga sai dafa sama ba wa za ali musa ga mana wato wa da shi ya tuni wa wai gaskiya ga musa ta sai gogo ga sai ya koya ne muhammadu bai kwa musa ga wala mitu da wa ma ga wa wani ga sai da sama ba ga imamu gangan mai bunu mai jiya al'umma wa ayalul a'immati gani be zan ko ciko mini ayi mai addini je mina salaf mini shi rahimahullah sai ci goya lam ya sai fa da ke ne bandun fi anna ta'ala la shi ke ne sai ci ka ci ala bana wa an shuhu fawqa samawati a shi yace mota sama yace ci yuthbitu min zalika ma azbata wallahu ta'ala ila eh, tabbatarwa ki yana ce ga tabbatarwa ta tacuna wa yu'minuna bihi amma ke la imani diluin wa yusaddiquna rabba fi khabarihi dan dole da mutum ya labaru ne la gaskiya ya wa yutlifuna ma atlaka subhanahu min irtiwa ala arshi ya eh, la. sai kan yayin ke na tsaci dogon wanda ya tace ala rashin wayan mu runa wa ala ko wayan mu runa wa ala zahiri amma lu yayin wa sai da su tace zahiri ta ga wayan ki runa ilma wa ilallahi ilimi ga wacce mai lu ya gonja bayan sai ce wayan kuluna a ta da sai ga amanna bi kullu min inda rabbina yayi imani jibril ba ta da ba sai ci mu fi wallahi zakaru illa ulil albab adiga na kajina mu shafa ganna na sai zai ce shiga ji an hankali wani yana kama akbar Allah ta'ala an ghasifina fil ilmi ke mina ce ce labari da kiyan ghasifuna fil ilmi jona anam na zalika sai da sai ga ta ga wa rabbiya minhum mai da jin bai sa'atna alaihim bihi da shi magaji ya bi a ta ga أخبرنا أبو الحسن عبد أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي المزكى حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق من اللي تاسمية خليني بقوله حدثنا أبو يحيى بن كيفبة الوراق ذا الوراق أنا جا كاين لا جاني كاين لأنه دون عادي يجي لا عادي publication ko a dai injini ne ji printin ta sai shi takada adili adiliya fayin da ne wakil zuwa shi takada a dai zai dai misali ga man mamu da alwarra ku sai na sun zuko a dai sayan koli ko a dai sayan tomato su a dai sayan ka su a dai sayan ka zaka Mun aka eh, ke an ku ne ke sayan ku sayan da hmm? sayan da ya kata kada ku a dai ka shi a ga wajen na ya to ga da misali ba ni litafi na gidatu sanata fadu hadith to to ga da ba wato wa ko ta litafi na kashi da musu wato min do rewa kazan su ba jira da shi mago haka ni ga sai kiki kiki kiki kiki ka ni je ya ce alwara ku ne don kuma alwara ku ne ya so ke yi min dole ah, a tabbotoci ne a kubta wane kan kwando nuwa da agajin ko? ina ta alimamu a tahawi nan mutum fiye da nira Abuja abu ja'afar alwarrak amma ya fi alwarraku na jiba jikin ne sakuta wuluci ugbo kima na eh injini na jeje ni ta ta ci denin a ne ga injini na jeje ni ta ci na wuce yin exist ya bayan wọ́n àti sùn mọ́ four years ah yes àmọ́ àwọn gẹ̀dẹ̀ jí mùsùlùmí jọgbá nínú nílá kú two hundred years ló pa injiniya jíjẹ injiniya jẹ publish yẹn nan amma har da bani ake modernize modernize ga kayi ko Baba a ne ya fi alwara ku ne ja da ta kusa wuce bo amma to sun masu adiyu ji publishing house ji ake wa mai ji jibo ne ke na ake publish ne video? Sai ne jiki o tafi yiwu ne inda gwa matu ba ne wuwa ta ba don wa layu da yin gburugbo sha te ya su sai yi hune shi da wuci ta na ya haddasa na muhammad ibn ashirat al-warraku abu sinana haddasa na abu al-mughirat al-hanafi haddasa na kudrat ibn khalid an al-hasan an ummihi ko na ba ni ugo ngalu ugo ya ga wayu wayu wanjo acha wayu da jina ji adini no waye zagi na dai kinan da a addini nan da buna annabi ga fasfar bi zati ji ta da bake da wai zagi na tanda su da bagan wayan magina tazawwajul wajuda alwaluda sai ne kafirin bi kumul umar yawmul qiyama sai waye zagi na je magi yewa sai eh, wai nan ya bane da ji fari bai ya kuma alumai ya ta amma ba ga ni ga ji fari bai kika shi ko wani zagi na musulunci imani da su soci gibayar soci wanda ga yi na a tsarar buhu in tallaka kunna an yi buji lawa zuwa jan hairar min kunna iya muslimatin muminatin kanitatin ta hada karshe batin wa bukara ba ta ne yusufa yin zagi kirki wani zagi na da tarbiya wangi na sannan ji fata ga wace ne wace wayi e ne ya bane ya wani waye jina wa ga wobe o de gishi ya e gina jashe la guru jina ya e gina jashe ga ga kura da ku fitina ya gina ja ku hadisi fitina ya gina jayi manya addini na ya gina jayi doctor jina ya gina jayi injiniya ya gina jayi da kirki na ya gina jayi ga jayi mai musulmi jina ga da waji fe ngole wanda ga uzuri ke ci bonona da bago fi sabilillahi wayin da kirki ga wayi at least at least wuje wuje yi fike kuranu gurgudu kama yi da shi wani yanzu ga fa gazo amma wasu da ya ce da wani zage wasu ku yi da kafin ne wani ga haja ce da zaza daga gawa fatima wasu zuji da jali gazo kashi daga gawa fatima aje wasu a jali gazo ma na ga gawa wani zage kirki wasu a ba yi kirki gazo ya e, gwada wasu yin zage na shi wani gunjiwa wa ba yi kirki ya wasu gawa wa mo amma kawai waje ne ga daga waje waje ta kana ta mashi mai zugu wa so gun wa wa wa wa so da jikan ma shi wa jinyo ya jide bi ne mai ne ga ma ne mu inji ka to sile ne ala unde unde ke fuluke yau dole uzu da ga ka ni ko o le ne ne jika to wala to waya ju ba ne an ummi ta fi qawlihi ta'ala rahman ala al-arshi istawa da bayan musallama ne ba ta nasu ne ga rahman ala al-arshi istawa ne فتر عمان هاي تاتي على العرش قالت ام سلمة قال الاستواء غير مجهول sai cudu da bai duka cikin al'adashin ga yiwu na yi jaya cewa nan gobe da alkur'anu hmm. wani kai fu gairu makul kai fiye yake mina mutum ci jiyar cewa waje ta dambo ci ta gwanin hankali hankali hankali kiya da bana sai ci gayiya wa ma wuce tu mina lilimi illa kalila ilimi je ga sai ci la والإقرار به واجب ومولا إيمان يجب يواجب يبنو بدا القرآن وبدا حديثنا تدنا والجهود به كفر ومولا وزاق منا وكي كافرتي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يقول إيمان بساشة لتافي يا جكافرتي بساشة لتافي لأنه جاهنا تتبوسوا ما دانه تشعروا بلونه ما تشعروا بلونه ko bona sahabi lariwa da an ne sallon an ne ta zuyo an ne wakaka an ne luwazo an ne jibiru walidaino an ne an ne tawo an ne lawo an ne jiziharo an ne jiliano an ne kuyo an ne shiyo ko mata sahabi ne gwarwa ne jibiru sahabi wajen kake gwarwa ya daga tsoyaci wani ne ta ce al'ana shi ko kila ce yi ma jibin nan ta jibin nan من حدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى ابن المزكى حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد بن يزيد القسطاني حدثنا جعفر بن ميمون قال قيل مالك بن انس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول فجاء الامام مالك بن انس توجي اغكيو سيتي استواء جنو kala ga ne cewa ga garin majuli sai cewa wa ya ci kun je na ga dukiya na ya kun ga da alquran kashi wal kayf garu maqulin kai ya ce mina masa ji cewa wa jinin yiya wal iman bihi wajibun imani na mawajibi ne wajibi wasu alwanu bid'a wa moke wa diga wuce wuta fi ciwo wa wace kwace sai jide jida lalace wani wa na biyu bidiya ya bane sahabe mai gawe amma wa ba gawa ba jiga irin nan wa ma araka illa zalal amma me ne ga wannan fa wannan aji wa amara bi ayo ko da min majlisi al-imam maliki sai jiga alawa lata daga majlisin mun gole ne lawa al-imam maliki ko ya tolerate kin gani dai indiya maza bai malikiya ji malikiya kawai dai fa khalafa min ba'di mukhalifun ne yi zuma goyena wallahi talla ga da ku tubu shi wa sai a sai lawa kan maliki ya tulle zai jiga bidiyo ko je ga hmm dai ya ulu mujin ya al-imam al-ghazali eh mai maliki ya jiga fatawa gan litafi ne ga ya ulu mujin ne litafi litafi zana di kashi a tuna ga ya ta fatawa fa ga lawa dan kacha mai ya albu da albu siri mai ya ya wuce mai malikiya jiga ya fata gana wa zo ne kuta Allah ya ta <laughs> biki wadda amma a jikini insha Allah ta'ala lokaci zai dole a daga ga sai ce ki juhudu ya malikiya jigun a kidan contribution kike malikiya jigun a kidan wannan gobe da tunai yi ba wai rashin ga tarika kai tijaniya wala mutum fikiyo mai lamitu malikiya akida wace lamitu a shari'a dadda wuce lamitu nufiyanci ɗanne abu wuce lamitu ina wuce na alayi a ba na a ini kili soyi na ruwa role na soyi kafa ni wezo maliki ya to jabo ganji zugun be classify una no classify category ade da ita ba fiki un maliki ya tsinsa nge yo amai ga kide sunne role ne class ni aga ya ala to bakatu ta ce to bakani ji ala ba ni na àti ẹ̀dọ́ tó bá káwọn ọ̀rọ̀ dẹ́wọ́ àyẹ̀jì fíkìwé màlìkíyà tó ń ta àmáyẹ̀jì súnfẹ́ǹtà fíkìwé màlìkíyà tó ń ta a súnfẹ́ǹtà àmá àkídà àṣàyẹ̀rà ìfìyà ṣáṣáyì àdẹ́sọ́fún dẹ́wọ́ a a cikin yadda safi dawo na ayyaji malikiya a mai ja shariyanci a cikin aka rika tijaniya na daku na ke ikilo kíláàsì wo lóye káyí àti kí èdè kíláàsì wo kíláàsì yẹn tún mọ̀gùn àsáàkìlù kálíkìlì láyé yìí àgbẹ̀ màlìkíyà yẹjọ́ àmọ́ alẹ́ màlìkíyà lákẹ́wọ́n ti màlìkíyà lè ní ìrẹ́jì àsúfẹ́ǹtì ìrẹ́jì aka yau gina liman malik gane tuwi محمد أخبرنا abu محمد المقلدي العدل حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن المسلس الإسرائيلي حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلمة بن شديد حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن عنف يعني يسأل عن قوله الرحمن على العرش استوى إذا قال ما مالك يسيع الرحمن على العرش استوى كيف استوى تجي تجي ليه تتشان هذا قال وقال kama ra'aituhu wata ba da al-imam maliku waje da min shayin ka wajibihi min makalati wata ba da al-imam maliku ya jifuji kemna al-imam maliku jifuji kemna zanen daga rana wa alahu ar-rukhdaw al-imam maliku gaji zugu wace zai banu wa asraqa al-qawm faja'ala tazun al-amra bifi yana jiji a sai ta sai ta jibo al-imam maliku ya oda a ta ne sa ya dinda ina ina ne daga gudan bidiyo wanne ne sabig inda ba sai na umaru ga wazariyati zarwa kisa ke ba kaza kaza kaza sai na umaru ga jitini wal e gari kice wa alabe da nan shi ba wa kare to al-imam maliki ga sai na umaru ga ki sun noyo ga na abdullahi kabir wushi ya sai ne ya faje da nan sai na umaru sai ga wa ana abdullahi umar musamman wushi ya sai ne ga umaru na ma kan biyo sai na umaru sai lokata ne òfẹ́ ìdàṣẹ́ bí ẹgbà ẹgbà gbọ́dọ̀ bí náà wàdàwàdà wùtù òfẹ́ ẹ̀kú bọ̀ òfẹ́ ìlú òfẹ́ ewu òfẹ́ ewu lónìí àwọ̀ ẹ̀ òfẹ́ ewu fùláwà òfẹ́ wu òfẹ́ kí sai da amurga lawaje tuka mahalo kana na da rufu ne kaka in le wa kin wongo ba ci bane kawar diga kai wata tun kizo ci jani ne dan bidiyo eh wuti ga dije jani wuti ga jinga ye jani amma ga jinga ye ta annu ma je jinga ya ce shi buho ma ya bi da ya ce jigan gano wa confusion na ma bai gola jiga da na hu kila a alima muhammad ibn hanbal a ga ita fi su sun da ya su sun da tare to a ga zane ga dagba a ga a ci ga alima muhammad ya zane ga dagba wunan kwashe da ibrahim kwashe yiwu alima muhammad ga ya kutubu da lalace mai rita ce mishi man lam yakun lahu fi kitabillahi ibra fa laysa lahu fi hadhihi ibra da na aje daga rita ce so ci ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ba ta kaladan waya ni mu alima malik summa surya summa surya malik alima malik fe gato fa kala nga nga alkaifu gairu majhul malik ke ci gaji azumi gato kai ci yake kai ki yake na sai ji tuwa ji ta kina da shi nika hankali ila ga wucin gaba ne yake fali siwa gairu majhuli amma kin nace ce ji siwa amma tabbatarwa ji sai ta je ta kina lara sho yan nan ga zan gidin jaya cewa zan dole din wa wal imanu bi wajibun iman nan wajibi ne wajibi wasu'alu anu bid'a da mawdu da cibo bid'a ko ni la khafa an takuna dalal mai sunna da jima sun mamala da yafa ku ya shi furu kana wani ta wa akbarani bi jaddi abu hamid ahmad ibn ahmad ibn ismail an jaddi walidi a shahid وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمد ويا صابوني fayin da kwan da kuna jijji ne lais na biyu na guda lubirin amma gan da kwan da bawu ne shahidi na a shi da yana na ciwon jama'a mun eh ka za ka zai shahidi kashi inda kwase na su ka gaza na su shahidi na ta bana sallallahu alaihi wasallam ga zan ta sai ku ko shuja'atan da bukamu wani shi masu yagu ku hamin yakan da bai kabilancin wani shi masu sai ku yi ra makana ta wasu harbi da ba da kai mutu za mu yi mai ku a nabi sa sallan gato man ni ta lalita kuna kalimatu la iya duliya fa wa fi sabilillah da ga ku da ba kalimar sai ki dude la kun ga wani za su fi sabilillah wa ne ga nan mai babu da sai ki ga ji ku tilawa daga babban na gaci masu ku kada nasu daidai da yawa ga zaka zai shahida wale kuskuren ciku ya zane cewa ga shahidi sai da kutu a ga shahidi sai da kutu wale ga nan kuskure wa a ji shahada za ka zaga za ka zama wasu shahida sai da kiyan sai da nasi wadda ga waga iya jira jawo ya ce ci lugwa za ka zama sai ci lugwa ci yanzu ka zama wuce shahidi wanda ya rikpe da tsakanin ga guba na حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى توجي تسويت الجنجيري لتعالى على شنو قال نفر ما رأينا مالكا أتبع لي الإمام مالك wajada min shayin ka wajidihi min maqalati na al-imam malik wajifushi wajifushi ne jika ne daga wancin ya ya ga nazarin shi gana wa zakara bina wace tun ga nabi aka gane وصيل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له أجن أبو علي تكين على الاستواء تقول كيف استوى على العرش كيف تكي على العرش فقال أنا أعرف أنا لا أعرف من أنباء الغيب نجي لي مية غيبها illa miqdara ma ku shifa lana inda gwaye na ga lawina wa kada alama na dalla zikru anna wistawa ala arshi sai na wato ja ga ganin wa ga ga wa dai ta kin ala arshi wallan yukhbirna kayfa stawa mu ga ga ne wajin ta ba ai ma jiran sa ga wani wasu ta ga ne رسول اسمه تعالى wani أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن أبو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الثاني حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوي المروزي سميت علي بن حسن بن شقيق يقول سميت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات لا بتيجا يكلو تسمع كنت تسمع كتابونا على العرش استوى wajibi ne tacin al'ala shi ba ila min khalqihi wa ga gangani da halittu ce shi ko tacin halittu shi ba wala naqulu kama qalat al-jahmiya ye ga na jami'a ke ga inna wa huna gonda wannan da yina wa ashara ila al-ardh shi ishara lokaci وسمية الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ لون الحاكم أبا عبد الله الحافظ وقد لي تعرف مكاتي قاعد تاريخ ولا تاريخ وجيتي إنه تاريخ نسابور saliku ne ina hakimu kana allazi jama'u li ali mai sabur nuka da waje ya zaki ya mai sabur ci jina fi kitabi wa fi kitabi ma'rifatul hadith bi litafi ne ke kai ke ma'rifatul hadith wannan allazi jama'u ma walam yusbaq ila mithlihima ku baba na alhakim ga ku ya ko yo ci kawo sai zaki matsayi ga madawala kali ta filin da jikanuna يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح ابن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن ساك بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه لأن دور نجيه دا قصير تاري ديتا كان على عرش شوفوا أنا قد يستوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه أنا جاي دا قصير تاري سمو أن ديتا كان على عرش بأن زنوا عن كافر جوتوشي حلال الدم يجمع عجا للي يستساب أو أقول أتوبوجي فإن تابكم مجي توبا ما وإلا دول نقه كو أدوه abu da ti yin jirgin ku zai ma tsohon kiya labarin mazalili a tare ana wa ta dinka hatta la ya ta'azza almuslimuna wal almuahiduna bi natin raihati zifati ebo musulmi ji ya almuahiduna kafir ya mana ne fi ke musulmi jona ke wuce ta tsaye da no to fe ja to da muwa وكان ماله فيئا دوك يوم غاية فيئ يا مسلمي لا يرثوا هذا من المسلمين يقولون بان دور راه دوك من يا مسلمي إذا المسلم لا يرثوا كاشر يقولون مسلمي يا كاشر يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم صلى الله عليه وسلم جدا. لا يرث المسلم الكاشر ولا الكاشر المسلم مسلمي يا كاشر يقولون كاشر ما جي مسلمي يقولون وإمامنا أبو عبد الله محمد محمد بن إدريس الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي ihtaja fi kitabi ji kafa hujja da ta ci uba ne ga almabsutu nan ki masalati ta masa eh, ki masalayan eh ta qaraqabatul mu'mina ko eh, ki masalayan ya gwalu ya wujinai mu'mina nan fil kafara eh, ki kafara nan wa anna ghayra almu'mina zai maji mu'mina ganci na masu la tasihu tafsiru bi hadhihi bi khabar muawiya ibn al-hakam ugwaye ne da nayi da gina ji mu'mina nan a ji kafara na fa ba sai muawiya ibn al-hakam na dai annabi da ayo ti ta sauda ke da wa ga walu shin da tuwa da yuji ne ji ko ni kafaratin fa ba kafara na wa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an fi iyaha mutum ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yace wala wajin zagin ke lugwa fanta halaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cima fe mawkili annabi sai yuga fa qala laha annabi sai yuga man ana ji niyo fa shara ke lai wa ila samai don shi shara no ba annabi tiji la sai ma'ana wai tuce ya soki tani annaka rasulullah allazi fi samai wai tuce ya soki da sama wannan fa qala annabi ga itika ulu wa fa inna mu'mina mu'minu hadis na da lafazin nan wani zaifu amma na ta tazo na sai sai mutum sai muslimu na ya siga na ga annabi sa su wasallam ga ainihin ba ba Allah don kalacin ga fi sama ya Allah da sama kala annabi ga man ana zimiyar kalacin ga anta rasulullah wa tuciya sai ki wa ne ga ta hashiya ne ga bayanin da yi yawo fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi islamiha annabi sallallahu alaihi wasallam wa hukunci ba bi musulunci boye zagin ne wa imaniha da imani lam lamma aqarrat bi anna rabbaha fi sama ka kuna waya da diga sai ci yawi wajen sama na wa arafat rabbaha bi sifati al-ulu wa kinda sai ci bi sifa ya dan ya suna la tune wal fawqiyya da sai da sama na wa inna mahtaja shafi'i rahimahullah rahmatullahi alayhi al-imam shafi'i wajhi hujja jin ganin da hadisin ne alal mukhalifi na fi qawlihim ya zai ji hali ba a cigan a cigan bige wa zai tashi rakabat al kafira fil kafara no lu wuji yin zagi wani ngai kafira nan hada zaga ga wani kafara nan bi hadal khabar bi hadisin ne ne ki qadi an Allah subhanahu wa faqa khalqihi ibn al imam ibn ya ki da ga ce ki ta ali tujo ko to ka sabi samawati ta ci sama kusa zo al'arshin ta ci ala shubu kamar wa mota qabil muslimin ke min naga ya ki da muslimi yo min ali sunnati wal jamaa min ya ali sunnati wal jamaa yo salafi mukhalafin ta salafi to khalafi iz kana wallah la yarwi khabaran sayyi'an thumma la yaqulu bihi ibn al-imam malik al-imam shafi wa la hadisi bane ga ta tuna ta daga ganin su na galiba na ale mas'ala ya istiwa wallahi alal in da mini mas'alan ci ko ko ne me ne rike da takani a sunna ki sanin da alul bidai ji na alul sunna ji imani a mai da intiqadi a majiri da ce ci ta ta al'arashi ne dalilin ne lawuci ga nojo na doku آية يعني استواء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش دليل الأمر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش حتى كل شيء وعليه إن يبعث نصوص يوني جل وعلا سيوت هذه دي تاتيا على العرش هنا من الدليل إن الله سيوت تسمى وأن يتنقل شيء يقول ربع سيوت تسمى tsaye ilayya sadu kalimu tayyibu wala amalu salihu yarfa'u yatin guruji ba sai ga wa gulo ko al'amalu salih al-kalimu tayyib kalimu wa ba ta jawa gulo wala amalu salihu yarfa'u yatin guruji ta nuna tu min dalili ne la ba sai da sama na nabi lo isra'u malu miraji ba تبقى تأتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يبقى لا آية يجيه نواقع من البصير من الدليل أن جل وعلا تأتي من السماوات أتى على القرآن في دعاء السماوات دعاء بعثته ملائكة جبريل وملائكة جفيو سما إبعثت يا بعثي دونه والذين عند ربك لا يستكبرون زي جدا بعثته eh gotika ashe ba sai ba da sama bo annabi isa alayhi salam ce shiga wula da sama ko bal rafa'a wallahu ilayhi ce ci wula da ebau rafa'a sai rafu wala ala daga kin ko ila ila alintiya wajinawa na ila wajin fa da alintiya wula da sama ta buga annabi isa alaihi salamu na da sama ba ta da jelawun ga ceci da sama wani yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga ala ta manu ne wa ana minu man fi sama ya ya mi aminta ceci na wanda sama wani wai ya mi aminta ya tina khabaru sama ya fa ba masa labarin sama biya mitula juludu wanda yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga idza ja rajul imra'atahu ila firashikum fa abat illa kana allazi fi samai sakitan alaiha idza ga yi ga wace ba biyu in ci ga wa biya wace aji fushi sai ci na ga samo ne ga aji fushi biyu ada ba sai ci da samo wanda yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga ayin Allah ba sai ci da ga gushin da gidan ci ga gushin da gidan ga wa fi sama sai ci da man ana zi mi ya ne da in zagin shiga anta rasulullah da yake ce to ce fitra ta da zanne wore annabi ya ce ka fa ina mu'mina ulu gwaji mu'minu wai ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam nuji hajji hajjatu wada ga nan garje maji ce ta biyan ga fari kiyami ya cin bakiya ga a ga ya jirga wayan wu wa masa akula bi wa ma mana cin a ga shi da wa alin Allahu mashhad Allahu jiri Allahu mashhad Allahu jiri Allahu mashhad Allahu jiri سيدنا أبو بكر رضي الله عنه man kana ya budu fa inna muhammada qad mat da na gaji buti annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ja da yani wa man kana ya allah da gaji buti allah na fa inna allah hayy fi samai la yamut allah bi rayi da sama wa ja da ya ko bint umar kare ga da wasu zaki ne a kan biyo aga umaru nan sajin na waje da laikari sai na muru ga hazi yi muratun shi sami Allah shakuwa nufin ki sami samawa in zagin na sai ciwo complain tun daga sama gutu ba sai ni da baya Abdullah ibn Rawaha amma isnad yuti da nazari na waye gaga sharitu bi anna wa'da Allah haqqun wa anna an-nara maswa al-kafirin wa anna al-arsh fawqa al-ma'i tafa wa fawqa al-arsh rabbil alamin ko shahidu mijiri bi anna wa'da Allah haqqun bi al-kawli yanto yake gaskiyo yona wa anna an-nara maswa al-kafirin kuma enan ga ya zo bayan kafiri jo wa anna al fawqa al-ma'i tafa al-arshi matakin yanwa yabo kana arshu ala al-ma'i wa fawqa al rabbil alamin yace al-arshi ne da ta fatan ta na Aisha radiyallahu anha na khawlatu bint Salama sai da ji complain ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ka kuna cin kadi sami Allah bi na Aisha ga ce ta san dondo haula shagon no kuma daga jani jani ne yawan gwamnati ci mai amma wani da kata wani da sun kata mu ce ci da sama za ka ci tura ba hanya ga wani ci da sama ya bude uba na bola wa da ji jani ni na sai ci ne ne ba na sama sama bola sai ki cin da yani gama ne gobe ji faruwa ga sama da kici da fala ga wani argument bai da argument ne ibn kai mulu da badaiul fawaid do kai mu na so a ga fara da kin ki da fara ga wanda ci ga kiyare da ga kin da ki dalilo a ga ta je ni jahilun silaudi khalifa mi ga khalifa da ta ce kimbo kin ga mayo a ga yabo ka ba ce ta ci kimbo wa so wasan gilbaiti a ga tsayi ki da wal asisi na wal kai sujud a ki dalili ne do a ga na ba wai ta cikin gabo a ji rayuwa ɗiyo daga wajen yana ko a kilo gaji da ji ga sama ne? a yanga baitul mamuri da sama mala'ika sama ji ta zai gada bakan doro ibada mai zo? a ganin yi gobe ta wani bane jihar da ni fata ni zara ya da sama kaga mini dalili ya gwaje aljanna sama bude ina kitab al-abrari na fi iliyin alladhi gada salatu fil janna mashi yake aljanna li fara ayatu asar ali haka za male mace ne li fara asar ali haka aka ne da jama ne salamu na maka bi ni jalun filawdi khalifa ne ga aljanna gwa jo da sama dole a tsare shi kin yi bitu ni na jami'an imma ya ce annakum minni huda alamini dalili ya jode da zai yi cikin wani ɗaya eh, eh, yi cikin wani don gure da toci ba sai bana toci ne sai waga da kasu su bakara aka ji halu fiya nan yi su fiya wani su ku jima wani hannu nisa bihu bi an duka wani kaji su laka kala ni alam mala sai bana yana cikin wani ba na sarauni amma sau mala'ika ne bane da toci ba la ya suna la ma'amaran mu ya faru na ma yi mala'ika ɓata ne da toci ba na a ga mini hubo sama wasu laki ai wani alkursi sama budan wasu ya kursi hussa mawaki wani abu da wallahi hudu zuma wani aliyu da zai a gabi ni gobe alhara kike wacin alkursi sai ci masa mabuti ya dauta ba aje wujan tora kasan da sun wakun ta yani albarka fata da magaji kenan da san mawan biyo eh ye daga sama wa Allah mina sama ima an tahura alqur'anu daga sama amin boji ba wuce bane tawaliwe dan kun talata diri wa tilka musibatun ya kuta ta tadri fal musibatu zama sai ci goyi ta so sai dai ya wuri bana sai ci sama budan sai jiga sai ci da sama ba na kafiri a zai jiga sai ci da bandoro ne kadiri ayo da kuma sai ci da bandoro ba a bai sa daga gari kini in ga sai ci ga wa makon aina makon tun sai ci a famba bai bandoro ne ga dana kita baya wucin alam tara anna Allah ya alamu ma fi samawati wa bi sai da ilimi ne da sama ne da kiya ma ya kuni min najwa salafatin illa wa rabium a da da yi ba ga kai ga ga za ku ba za ku ta sai ta diga iza muni ta wala ne ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أما إذا مرسوا مو يعيب ويا قال الله فتح الله قاعد يجو كانوا يدسوا ويدا جاي هو معكم أينما كنتم باندو أنا ما يقعدنا وأفهم بغنغني بينسكيو bima amilu cocca ya labari yana ji tafiyan alkiyami na ga ce aya na lissa bu ilimi ya babu ilimi a ta ce na fara ilimi hmm. wa ma kun ba bane ilimi wai la wala ji ganewa bani ga na ce ce ina ne musa ga inna mai ya rabbi sai yaji sai ci wa pamba gangani da ni wa wuni ba ne yin ne sai ne musa ga sai ci daga sai ci duba ndoro da ni aya wuce jibe da ta hawe قال sahabu musa إنا لمدركون قال كلا إنما inna ma iya جماعة sai hadi jama'a annabi musa idan agai ma gure annabi ya annabi da annabi musa sai ta famba ganin da wa wuni ba a can ma iya abin wa ya nasara wa jini taimako ko ngawai lawon jiya sai da bandoro ba to ya ce legun gaji wuce da ke da sai da bandoro ba a inna Eh? Eh? akrabu ma ya kuni la'abdu min rabbi wa huwa sajidu ka kuna wuji asoba so su je da wani ngai na wai ga wani ka kuna wuji ga hadu sun bai so ci gani ngai gana ka kuna ga gana ka kuna gana ngai da nan yau yusufi wa ga yusufi wa ci ga wai je wa ci ga wai ji kafa kuja be na ne ke so so hmm. صديق الهجرتين وباب السعادتين ابن قيم وعقابة كي لقى جتشو وسيمي لقى با وعقابة كي يفوز بعد أتوشي wani lana da ci wani wata ba ya so ci kaga ya zaba ya so wa ku fali kiyamiya ga malaji mono raje ba da so da ikhlasi da ke mina hadisi sa sallam lu bene wace da ya so ci ba ya so ci na ta ga wa da ci wani fali kiyamiya ga malaji zan ta be zan ta da jawa shafa gabaru amma wanda ba Allah Allah la barra annabawa sai ta ta wani yan zoro makaniya ubuji makaniya ciwo ibada sai ta laji su ba da zai asira bi abu da wani isra'i sama wani lura ma wani abu da ya wuce in kuntum fi raibin ya ga yaje shakka ni ma na zanna ala abu da ne cin da ya wuji ne a cikin ta ta ya ga cin wuro amma cin wannan ga fawar da ke wayi wuce sai ci ala makamun mahmuda la ya ni sa sallallahu alaihi wa sallam ashuyo amma wace jude bin wuji ke fuje babu ya to cin gawa min al-layli fata hajjat bihi nafilatan laka asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda inga malai zaka shi cikin ya dade ya to cin gawa fa alkiyani wala ya kirawo daga hal alimtu lakum min ilahin ghairi Wani ya kirawo daga ga ah, malim da lokumin ilahin zairi ga alai sali kun misra wa zila ta jiri, min ta taki a mai far kiyami a naru da zuna da guduwan wa ashiya wa yawma takumu sa'a adikilu ala fir'auna shadda ala azab wala wa ba wani ba baya bane mu sai ne tiye jo gama da alibi sallallahu alaihi wasallam ga je tiye ne ne kala da nan wa ba aljanna ne sai bago bi ba na bi ba na wuce ba nan wani yanu eh mu kilo da da kai mai kula da mira bi no tiye ga kiyo mun ji ga subhana bi ala alaka subhana bi ala asfal to nu ba wuce tije mo sai ti mi ta ki tiyo sai ti wata ki ma ba wajen sai ti mi sai ti guye ni ah وليس يطيب في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل نوصل نوصل إجري على أشياء نقول هذا إجري تناني نوصل نوصل إيه نوصل دا سجدا نوصل كتير ke su ba da nabi ala ala ala ala su ala kina wadda ga al'ulu da min ne la ga tajjar sama na ma za ka la rabbukum qalu al haqa huwa al ali wa la tu al kabir ma wati rabbika ala anta al-awwalu falaysa qablaka shay'u sai ce ga sai ma farza ndo di before ya wa anta al ونحن أقرب إليه ونحن يما أقرب إليه صبوغا من حبل الوريد قال حبل الوريد ده شرن يعني القواعد المثلى إيه؟ زي أقرب إليه كي تبع إيه؟ كي تعالى ده بفوت اسمه إيه؟ إيه؟ Yes. ba ne ga alkurbu abun na to lama na guba ma kurbu ya almalaikatu mai ka na su zumin qawlin illa ladayhi raqibun atidina ko mu wake la almaiya ne almaiya su amma ga sai ce le yana man ya aluma musulmi ai ma ka shi ai da daidai can lebo so mini abu sai ta sama bana ha ai layin naji tabbatarwa mai luya gaskiya ke minu bi da alquran mu bi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mira to ta dia ta ke ala da shuna mai lanatin da yayi ce zahiri amma ga ilimi ya ganau da bai ce amanna bi kullu min inda rabbina ma yadhkaru illa ulul albab asalin ummu salma na biyu ga yake arrahmanu ala al'arshi wani ga al-irtiwau kiyo gairu majulu ko والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجهود به كفر استواء تفاكي كلمة عن استواء سلام على وسط ولا رفو ولا صعود ولا العلو sanin wani lalai gane wani amma jami ya shiga motar da jagayi tawa ma nuhi taula a ke Allah bila da kubo a cikin ibn larabi gan a ga ibn larabi in ba yi tawa ga yi tauna ga balarabe wato balarabe wato ganna ya wani ne tsoro ko na sai daga yamma ya luga jina wani sai mina ga wuli shiga kulu hitatun na gasirin lakon. khatayakum at na ga ga jami'a je e ga ga istawa a shiga istawla nga malla ibn qayyim nga nunu ye yahudi ji la mu man ya jami'a je ti wani rahmani zaida tani e gu baba na da wa ya take so ti ga ta istawa sai ti ga yo a ti da ga istawla amma ga ga istawla ce istawla ni da sha Allah azizi ye ba zane digon mutawun ne zane jigan gajiyar da samun nan ko miti da ka kaga mu ta sun wayoyi kaga ga istaula in ba ga ci dambu na jin al'ada shi bace shi ne ko ji sama da kuma bace shi ne ana da kida ni da a cikin bai ba baka lokaci bai wuce wato ba da rabe iya na sarafawo wai zasta dalla ya kulu qala laqtul kun ga ga wa duka fa hujja alaqtul nasrani a garin kadirtawa bishirun alal iraqi zai da saifin audamin mai iraqi kadirtawa bishirun bishiru in a jesu su ta iraqo wajibi ta ce iraqo min da saifo mai jeji koya audamin mai iraqi a mashi jandoro ya Su a daga naje ya ba da kai dinsu naje a tungwa ne bago istawa babun ga istaula ne su ne na fata sai naji ba wani nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كيف يأتي من تابة الإسلام فبو ما وجدت من العلم إلا قليلا ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا فنوجه لنوانا ويقول لكم فالإقرار بإيمان ولا يجب إيمان والجهود به كفر ولا وجه إنكار وكافر شيء أبونا القرآن قول ريجكت دونا بابويا النبي صلى الله عليه وسلم قول ريجكت دونا فكيل أجعل الإمام مالك يقول

ba ne ga ibn in ga ga nuna malik ga ya qaidatun fi jami'i sifat qaidu yake sifatu bayan sifan ko da za a ga yake ne ga al ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a ba shi kenan ba maga yake ka da al-imam malik ne sai makanto li bayani na ga akida ibn abdul bada ni al-maliki mai maliki yau la da zan atani do ga zan da sai ta sama sai ta je ta kin al'arashin ibn al-maji shoni ba ta ta ga da tubo ibn abd bari sai lalle jami'u da da lilimi to da sai ci ran da ta kin al'arashin ibn abi jamra mun take labe al-imam dani mai maliki a risalat wasiyo mun take labe dole yadda ko ba ka zanne ji manyan sunna jayo malikiya mai jo a ga toki ba ne ta ce a lara ka sala ka ɗaure risala wa an nan foka harshe ilma jidu bi zaki yi ko bayan mu fi kulli makan mutu a gagun mu kaji mu wacce gan ce ci wa ne ta ce a lara shi nga da sharai ya risala da bane hmm. da an da bu da wa tsarin wajen hajjali ba ne kai dani a ga musadda ta wani mai sun nuka ta gani ha ne mai gada na ko shari'a risala wuro amma su fi kan yi da hadisi hmm. abul gumari hmm. abul ngaji eh jilala ce go man yoso abul fardi al-gumari wa shada yayi risala ji ne ko dogo ga ga ya ba je mu a ti da ga biya wuji shada wuji wa ta da ba lajo ganci da karshe yin nan kitabi ba ta funa ga ta amma wajen haki na alalabat muhatik bakar bin abdullah abu zaidi wa mu ma wa mu mu ya mukaddima ri shari'a ga ai mukaddima ta ga ta da kairawaniya la ula ula ta da yi ta ah, ji wa biyo shi ne ngamba la alalbani zaria lokacin dango mukaddima ne shehu kafin mukaddima risala ta hoyo wa ki da je risala da su ne ku chaba wani yawo yawo wani ce sau da biyun da yaya ji maka ta tilai gurin da ya daga malikiya wani wato akidar malikiya da nan kaga wajen na ji wanda mana wanda wani malikiya kirki na waje waje jin jabu sai laga alimam maliki bai riga da ko na biyu bai ce yana rahman da ashe sa ta kai ka yi sawa tu ji su wa juna alimam maliku fai ji fushi har yana wata fai shiga yawa ga wani da ko الإمام مالك قال كيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع amma da ya suna da ya zai ji malima ma rikta ala ya ta an yi gama ji bedan bidiyan wani wale ga alusun na ji aga ya jinjira bedan bidiyan ko amma ya jira ne ke ji bajan bidiyo na kai da almasalihu da almafasilu shi wai gofa yi mun ji gawa sai ga waje jira ji bajan bidiyo ko ga waje ko ga waje ko to ga waje bara bajan bidiyo fake ke bugugu na mariwa da bana waje jira ji biyu da maji bara a ji biyu mun ji bana mun ji bana ci mai waje mun doshi da ko sai bana yanzu sun wadan bidiyo cin da sheri yanzu sun wadan bidiyo cin wallahi tallahi da sheri wa ga aliman ya alu na ba tafe da wajen bidiya ce za mu tafe ne ko dan bidiya wace ko an jiga go wuta mu tafe da sune a ga ka za mu jama'a jira kirkiya ka za ka zama mu eh wallo ba in je ga nawa je ga kai tawa da bidiyo ko muke to sufi sabi ka shi sabi ka ri jilali ne na ce ta ne ta ce al'ada shi sa'ad ibn abdullah tusari na ta ne ta ce al'ada shi fiye ibn yazi na ta ne ta ce al'ada shi zane masu fiya sai mu ko be adi ibn hatimi ashani a dimashki sun fi gawo sai na ce ta ne ta ce al'ada shi a sifari ni na ka kida sifari ni anan waje zudu sarawi zan da ci a gaga su shi ko ga ga tarjimu nan amma rabiu ga a salafi e bone akida nun kufi kutubu jona waje shara lo ba wuce e bone alhaiya waje ga ngai da mu fara na kashe alhaiya no ngai da ba shi ibn da mafa na kashe da alfayi a jina wai abul qasim zinjani ya zaye ba ci cikin zuciya safari ne ya zaye ta ci ne jina shi al-fawzan da ya mitigan jirgu ci ziyo abdurazak inda abdurazak ayyukan mai jini share abdurazak ina da muslim labar a shirin ya wuce jego su fari ne a nan suke kayan wuce a shirin wuce jiyo fata a kira shi mu Gbogbo su fi ake, mai suna ake a tato mai luga mu, na nauyin da gwajamiya mutazila a sha'ira hata ta abu lasa na sharuwa da alibana wata ta ji al'ada shi ta kike bi fa'alu ishtina wa shi islamiyya ya kai mai yace masala na yaba kawo al'ulu lila al-gaffar ya al-imam zahabi yace masala na raba kawo kitabul ulu ya al-gani al-maqdisi yace masala na raba ke kawo siddiq hasan cike kalitafi yace masala al ci ba da ya ga wani all in all is yadda ba ke kirki agunga a rake ta ji yi a ta kin alara shi bodo ga hudiya ta bane hunde yi me gai ba sai na sai na ala hu sai na mutu ci mu daga mu shi ga yake mu da jina e mubarak lai daga sai yi wuta shi wuta wanda ya tafi halara shi ga gangani da ga da wuce ba ga ke jami'a ga ci da wannan da ne ne ko alhakim abu abdullah ila isnadi be kere ibn khuzaima na zandoro na gaga ga wuje daga to ta diye ta ce al'ara shi bwana da wace kafiru yo ta juma ga lalli ko gina ne ga man badala dinahu shop kilo zanaga adinu je bane gaji yuhu awa bula tubuji أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحج وحسابهم على الله من يحكموا مزاندون أنا قاين كانوا يما ولما من الدين بدولة جينا أنا كافري amma guwa da lawan lafiya ta binta ta gufe ce mai musulmi musulmi ganin da kafiri amma ne fi shi musulmi shi wani ma dukiyar ma za ta sanyi aya musulmi ji zandoro ma ji gumi ne ya musulmi ji ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ga rasul muslim al kafin al kafin al muslim musulmi a ji kafin ruwa kafin wata ma a ji musulmi gwa amma kenan ga kida ne sheba na ashariyanci ashariyanci ga mayan nan ki malla kida ashariya ta ga sheba dokun ne makanta yi a kida ashariya wo ila ila deji ba ci tun kakuna bulasa lashari ta masta ki da ya ibnu kullabo nan kakunu ya motar zauci da ta ta tatace cin nan in eh, da haifuwa don gure ne gan na ga yaki da yin alusun nan dole ko ne ta ci wale gan ta takara ya gashe ba nan tauda a kida ta takara a shayar a jigo umul barayinu jawarar tawiri hayatul islam kawaidi sha bayan mata ne yin hashiri a tato mazu mace wa sa su kutu bi sanu bai wani sanar makar sai shiga da nanin wani na jijeriya a raga a kanza a ga kan ainihin ai eh, gawa sai nike ce ruya kullu wallahu hadu allah sama lam yaji lam yulad lam yakun lahu kufuwan ahad na suku huwa fi samai ce min alim za sallam dan na ya ne ya ne mu je kira ne nusus ne je ciwa wani to ta ta ala ta ta ala ga dubu biyu hadis ne je ci ubona ga dari al-imam shafi'i kun ga da al-mabsuto sai dai ina ga ga wani ka fara wuce ya wuji. wuce wuce kafiri waya wuce mumi na wayo ko wuce je wuce je na waje wuce nan wai na zan sa sallan mu dai wuce na waya nan ya hadisi nan annabi sallallahu alaihi wasallam wala wuce wuce be annabi sai gugan yin wuya ga anta rasulullah wai tuce sai ci aina allah ba allah da ga wa fi sama allah da sama wato shikenan ya ci kawo lugwa ji fahimta mumina mumino yo a can daga babu nan wayar rija ni gaza ne jin zagi na mumino yo ni na alama iman ne lauke zai mumina wala iman yo sai da tiya alana sho to bugo ga sai da bandoro da imanu ni licha da bai dora shi sai ci ina ta a cin gani wace mai lago sai ce bai umeke sannan ipa fata mu mun ji daidai a wunja akida ki da yan musulmi a ki da yan musulmi wajen maji a ki da yan sabu da hadisi ga ga ce ta daidai ta ce alara shi ke zai ji gashi ya ajilo sama ya bayan ke ga toki gan ya wato yake lau alimal khalqu minka ma alamna ma baluka eh je je no wato yake na alita ya gake a jibu jibutawa sun sai ga ganyo da wani ya zubilla to ji ga wato ga yawo to a baya zidi na wani balkar minka ma lam alam da muka ya dide na wato na zani ya kiji ago jiki ago futa ku wani ga dide ne ga masiba ya ga na gaza wazo musulunci wani a ga ba amma ga alaka shi sai chulu wani ne sai ni shi ya ji a ga sai da bandoro a ga manzara kabra husaini kale ka manzara lafiya shi ana kana ziyar lo kabari imam husaini na. wa da ya ga zana la lo bayan lo ba sai ci alara shi wani ne duta ci alara shi ba ki san magan ne biyo lo le ko kage ya je ga sai ci kuma ji ga annabi sallallahu alaihi wasallam wuci ya ji waje a dai lewa lo shiya sai bugo sai ci goyi ta ale ga hadis ne ga manjina annabi sallallahu alaihi wasallam wa wa ji ko da imaniyan fagin zaɓe shi alimamu shafi maladis maladi mala hujja da tiyan ga wuce wuce yin zaɓe wuce ne kafira nan ne za lugwa mai ne na nan ne za lugwa hadis mai mai dauga hadis ne mai wawa jeri da akida alif na tiwar jama'a shi ta zaɓe gudu ta zazu mashi kida ta yi ci wani da ta kiyan al'ada shi wani ta alimamu shafi wani hadis ya wace ya kashi muna limam maliki al-imam maliki ga kullu hazu min qawli wa yurad la sahibi hadha al-qabr sai goga zan dora mai kiyaye zai kabar da na kabaru yace da anan ya nabi sallallahu alaihi wasallam al-imam shafi yau sama ga sai al-imam shafi yau sama ne za su hal hadisu to wa mazhabi hadisi ga ta su ne mazhabi ne ga mana da litafi da bana su miki kaga ya ga قول الإمام المصمدي إذا صح الحديث فهو مذهب جاكية يقول إن جاء الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبنا لا وجه شريك يا أبو asibiti asibiti mun ga gari ne ina mai shafi yaki gan talima abu hanifa sama the same thing mutu a gan ga egon eh, gaji hadisi ba da alama ke ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al imam Ahmad ambali Hanbali da take ya ga man ga egon gaji hadisi ba da alama ke ga annabi sallallahu alaihi wa sallam la ta'khudhu bi qawli wala bi qawli maliki wala shafi fa khudhu min haythu akhadhu iga wa gani ko ga maliki ko ga shafi wai da gobe eh, da labana eh, lano kaga lafa al imam Abu Hanifa ga nanu na kullu qawli yau ne ga ga inna wannan zuwa ga da ya in ga ga wani daidai ba nan da magai ga wani ko ya mala ga zanu ta ga wa ga mitu za ne jin ga eh kana lanin kana da alkhairi ya mun ganin yoyi da ne la mitu za ne tinya ta cikiri kiro mun da ga wani luje do shi yake daidai ko hmm. la wani wani hata wa yi zane shewu ne musufanci ko akida gidi ya ko a ta kafiri ko a awarji ko murjiya ko kadari wani ko alhululi ne ko alita ko afamu tuluk wa guni wuce haje da shibezo wa shibezo shi da sunna na ji na naji alkhairi ya waga wallahi waje da shi guba sojo wai da shi ne dai a wajen alkhairi ga je ba ko san ga wanda da ake wasu je ko shi na alwa mutu ban da ke sa su jani kaji ban da ke sa ma su wuce wasu da nan magan wajen sai alugu ya gaskiya ne da ya jami man ce ci gaba da gaganci وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله وقال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت ربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول نونا الإمام الشافعي إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب ni ga ga ganwaci na aliya ga ya nabi sallallahu ni ganwaci daga mata daga baga nabi sallallahu alaihi wasallam ma ga ga ne ga ga baya ɗo ga hankali ni da wani ke mine wasu na ya harbi sallallahu alaihi wasallam ci na ya ɗaya za ga zagan harbi sallallahu alaihi wasallam ga latan da ma Allah masajid Allah ta ga kawo jin zagi masallaci na mare ija abdullahi bin umaru ga lalan na annahun mi ga hukan abdullahi bin umaru jiwuto ko ala wata kwayar hukun sun ne shi ga mai gawa ga annabi ga wannan nan nan nan wa zikina kai tun nan wasu mutuna amma zamani ga dabe ga ga jiji dan da to to zuciya wa nan to afara ya tamani ta kaza ila hawawu dan da kime ne wa nan tuna ne da kon da kuje jina to na tafi ki ba kuwa da wani ke to inna wajanna ba na kazalika ya faru mutum da kun da kwai ya ci ya ce jin zalmaci mai nan ya gina wanda ni mutu zalmaci jin wani ya ga yi manna to ne kiman ya nan ita zuwa barau ko rubanu arbaban min dunillah zalmaci ga ci mazuku sai nan ya mutuna maza bisa kan ana hambaliyun ma hayatu fa in amut fa wasiyati lin nas an tahambalu maza bayan hambaliya mai joni ga su wasiya ne mai na gaji maza bayan hambaliya wannan ci maza a'a ka annabi isa ga ce maza bai hanafiya wajen wannan ce maka eh ada shafi'iyun ni maza da shafi'iya ne ga fa'in a mutum kan ga su fa tawsiya ti lin nas ay ta shafa shafa'u wasiya ne mai jin zawan na da ke? a daji maza da shafi'iya wannan ce maka eh ga imam malik wa lan tukan aziri min na yaquluna kullama salata dalilan qalu haka za ka da maliku to da ga ba da shida ga ga ni imam maliku no alali mai na jibril ga dole mina buwa ne alam tuna alquran ne musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man na jibril a kai alkuri yan baya yana buwa ye waci ye ba duwa ya ye ba gafara ya ye barama ya ime ye ga insha Allah ta'ala ba uwa ɗo ta su babu na sashen ayi mai suna ga wajiliya ta guni na ga a da aljanna a aga kila wata kila ci ga to a ganga a sa sun daga an tun shi shuhada wallahi fil ardi ya ga yi shi shuhada ya ce ci ya ci kin bono sai bago musulmi da yubene da ci ga zane shi zane yubene la gu sha insha Allah ta'ala la mutu mun za ta yi wala ta shirya ummati ala dalala alumu mu a guta ce igimwa amma akwal akwa ne ce ga irin nan ye ga fara yi mai baya ga ce ta ala da jina na yi shahada tun bitayi ne ya jawa wallahu a'lam قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حجزت عن الزعفراني أن الشافعي أن الشافعي أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال سائل يا أبا عبد الله تقول لي الإمام الشافعي وعلي زفنة إذا تمنع الإمام الشافعي أبو عبد الله وقال تقع حديث قال الإمام الشافعي تراني في بيعة أو كنيسة ولم يتيا بني ودي يجي بعد نكو بعد شوش بعد مش يجي بعد شوش تراني ترى علي زي الكفار ولم يفتوا فقاك رجي وذا تراني في مسجد المسلمين wanda ne masallaci musulmi jo alayya zai yi musulmin tufuwa musulmi bifo mustaqbilu qiblatuhum qiblatuhum qiblatuhum me me shawu alqibla ji aru hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqul bi ya gwadi da ba ni ta alani wani kim na shafi wa hadithu cina ya ga ya hadithu maza shafi shafiya ibn hajari shafiya abul hajjaj al-mizzi shafiya eh ba ta duk nuna da miji maza bai shafiya jeje maza bai imama mutum na bale bai zuwa ta gida guguri be amma zai ji ji tuna ku biya hadisi cakka maza bai maza bai maliki wannan ajin ku sarauna hanafiya to mu musulmi insha Allah ta'ala ka ce inin nan babu gabu ya je ba ne ga daidai nan sai ta Allah ya ba ne ga ci nan ceci fadin ceci fadin ceci fadin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum salam wale ga eh, ga na wajen bayan nan gai ba ne sai jin bayani ga a ga sama da ki ki bai bude fara ga wajen ko ko hujja na lundo hmm? ko hujja na lundo wakati muje ya fata zuwa da kici wale ga buka ga babu sama shi ke nan gashi da wani gada wani alaikum salam eh eh hmm. Wai jigar gaba ne za shi shiru a ti du ke bina malam jafar rahimahu Allah ta'ala awuna ngo yu wa shahidi kashi mafaro so da yazo kiji yana ji musulunci jashi ga da gashi shahidi ma mo tira duna mali fa wa shahid da na ga awuye go duki yubo na kwatu shahidi o mo tira duna dani fa wa shahidi ko kana ga agwe ko protection ya ji balwa su shahidi Roman kutila duna ahlihi ko wa shahid da na ga abu ya ko defending ya family ko ne daga wa da shi ne yi ko je da wasu sai ku zau tare wu wasu kiyo wasu shahidi wal mar'atu tamutu fi nifaqiha dai zagi na ke jajiri bana nan wai mai gina jajiri da na ku da wani kwa jajiri shahidi algarik gariq da na gin wani wasu shahidi ko sahibu lahadin zane kada gadi kenan wasu kiyo wasu shahidi gangani da ta zane gada ko ta da ya koyar sai kyauci su shahidi ne ko wanda ga alaihi sallallahu alaihi wasallam na ta jannati mi'at a daraja a janna da daraja shi sun dabo a hada Allah ne mai jahidu fi sabili ta su shi ta ya zane ga ko da ya sai to ne wani ne je bai nan hmm? wale shi sashi zai ji musulunci riga da aka shayi gina a rai da gadana ne ba ci ganci suku wanda ga waga ya gaza ka za su shayi bi wai jiri jiri wanda da alijan nan ba ki wanda ya gaza ka za su shayi bi wai jiri jiri wanda da ramu Wanda da alijan nan akidan ahlus sunnati wal jama'a jama la yashadu hadin ahadin na jannati wala na illa liman shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh jariya ga gawa da ajina ko dana sai da sa sallallahu alaihi wasallam ga jariya ga da ajina ko eh, ne ne ne eh, ne ga dagu ba ne ta ci babu gusai bukalu ne ga babu la yukalu fulan shahid babu ne ga eh ga da kazan ne shahidi ya ne yi ci zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam ya zake zafe ku mutum kafiri shi mutum kafiri mutum kafiri ko ta ku guna su abe ne da kai za ka da ajinan da ajinan kwani a nabi ga uwa min ahli na da jimin sabin da tiyon ma gami tuwe na ga lijin a ta mutu, tu ala ya tuwe lokacin da suku zan na saka ta jini da nani wani mutu an yi ba wa ga wuluci ya kuda ku so jimini ya bi kòsó ìdíjí o kòsó ìjọba ìdílé ní ọ̀lẹ́dà lámì ní wú káàkó wí ìfẹ̀jì lágbè tó ẹgbẹ́ ìgbẹ́ náà níbi ìgbẹ́lẹ́bọ̀ arábẹ́ ní pé tí àgọ́ wọ́n tún ṣe yí bí ẹgbẹ́ àdánwò rẹ̀ kòsó ìjì sọ̀rọ̀ àkóyà níbi sáà sọ́nà ìjì kún lọ́rẹ̀ làkóyà sí ètò tòmí kíníkì ìlú àjẹ́ àjẹ́lí àníbi gẹ́ jí nínú òru àgẹ́ í tí ó dada náà àníbi sáà sọ́nà ìgbẹ́ wọn àjẹ́ àjẹ́lí náà àjẹ́ ẹnu yí mí ni gani mọ́ náà ẹ̀mọ́ gánlà ya ce bi ma zalla wa mai yabu ya ce ma zalla yau kiyama ko ana yi na waje waje na ji gulu na ji fa al kiyami da buga ne da mun ga ga ya ji fata ga kaza ga su su ji sai su yi ko amma waje wala waje ta yi ga zaka zan wasu shi shahidi gaskiya fi sabilillahi na tamin ne aqida al-sunnati wal jama'a ba bal adilita fi wata dangulu na jaka da ci gaba wuce wannan adilita wa galo na malaya lafiya wanda Allah fa biya shahido ko ga jibi almasuni in ka littafi ya kiyar ɗaya ga gaza ka san mai kiyar ya shahida um, Ali ibn Hassan al-Halbi mukaddiman wujiya naqd al-awali wa ta'aqqubat al-gawali li Muhammad lila albani da safar al-hawali nan to ne zanu so ta shine wujiya wali li li li mukaddiman wujiya ta shi wancan nan zayaratul rijai ya safar na safar ga albani aka mun jiya ne zairat lirjayi ya safar wuce aje talib aje to da kuma sun ne ji albani gudu gudu gudu gudu ne ga position mu kaji mana ji ne safar ala ya wuce alif na hasan ma ga ba go ga eh ga da ka shi da wanda mini kuskure da safar ji da ji a ce sai da kutubi shi ne ka zo rajira ne wa to waje a jira jawu amma wallahi wani kasu a ga kamar shehidi gaskiya na sai da nasi wal ilmu inda Allah alaikum assalam eh eh ga na ma eh, ga na wani ba da sani a amintu man fi sama eh, na fi babon alawai la dole ko don ta ce sama ya bane larabci fi wani ma na eh, ala ta ce siru fil ardi sai da zan dan yake mun ma na ai da zan ta ce yake mun ma na siru alal ardi to ba sai na shi ne ko na usalli bannakum ni ga ya fasa fi janiye juzu na kala ni ga ma na ni ga fasa ala juzu ilahi Allah alaikum assalam ka tu so na da yake na ya kuma lita su mutu batan amma ni sai dai a gyara ni ma ba a yi bani wa ya tun bai latin zulul lazina wa tilin bai sun labar su gugu ba guguri da cikin da sun da ci da ki ga yadda bai kuka to shiyo wuji da ci wayo alaikum salam ka to ne kenan an ka yi ke wucin brain je je reflection da bai kacha katina da kudin katina ina yi jaje yau ka ku fiti kace kace haka ku fiye gbon gugu ya zo ga malla a gaga yadda baka tun an zari kalbi sai lawo da yalo kila wai baka tun da yabbe mana wai baka tun umaji takada ya kila da kuma sana zando wanda daji tarjin munan to al'imamu bi na ji abu dawud ne ko ji gane ko sai ji makanta wuyi sai da ke ibn shahin nan ke al-ajri nan ke ibn bakwa na wuta tatan nan da abubakar ibn abi dawud ga ji ke ga ji ka to wuta tatan nan mun domin na ba testify da ta ji abu dawud da ka sunanu nan ruhu sharai na ji wurin sharai ya

alaikun salam alaiga ilaga ga wa ni mu waje waje mai shi ko na ja sai yawan shadu waga na jin na waje waga na jin na waje na kata kawai ta ga jika ibn aqil ga gadi ne mai jo ya ni gure litafi na ce wuce ba wani kane buci waje mutazila ah neman muyo e, shugwa wacce jagwe tune ba da kimci mutandila da yanzu kike ta raka ajiyar sa suna yanzu zai difendin mutandila waliya a ce da kyar sai da tuba daga aki da yayi tizalu kimo katunga a ga katunga yake da ni a ma ɗaya nawa bana to mo je sha da ba mun mu mai ga nawa e labe ya tiye ba kan kice zaje uji ko kan ba bai zaje uji wani eh zamani tashi nan ga sai gugu ga buku ɗaya je wuji won na shi ji imani a nan aje imani a can kwadu ba musulmi da lashe wujen musulmi ne a ga aje wujen musulmi gan ji zugu fare ta dukiya a matsayin dukiya mai don ɗaya kuma kashi a mai latariya